ƙudirin dokar mai kunshe da ɓangarori hudu ya yi watanni biyu a majalisar ƙasa inda aka yi ta muhawara a kansa. Abin da ya ɗauki hankali kan ƙudirin shine yadda 'yan arewa da ke majalisar suka yi ƙorafi da kakkausar murya har majalisun biyu wato da ta dattawa da ta wakilai suka dakatar da aiki a kan dokar. A zaman majalisar sai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukpayami Bamidele ya wannan tsokaci a zauren majalisar. This Senate did not suspend as concerned, the tax reform bills are alive because, like I said, they are executive bills that can only be withdrawn by the executive. Bamidele ya ce babu inda majalisar dattawa ta ce za ta dakatar da aiki akan kudirin domin kudirin daga bangaren gwamnati yake saboda haka su ne kadai za su iya janye shi. Majalisar ta mika kudirin ga kwamitin kula da harkokin kuɗi domin ya bitar kudirin ɗaya bayan ɗaya har ya buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a a kai saboda haka ba daidai ba ne a ce mun dakatar da aiki kan ƙudurin. To amma sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba ya yi tsokaci cewa. Abun da muke faɗa akan cewa wannan haraji din an kawo shi a gurguje kaman a zo a ɗauko abu a kawo muku ba ku ma fahimci abin da ke ciki ba kuma ko da aka zo ran da aka ce ya wuce karatu na biyu to gaskiya mu abin da muka cimma yau kuma abin da muka ba da shawara kuma a kansa muke sanatocin apc da kuma sanatocin arewacin najeriya akan cewa dole ne ya zama wajibi a dakatar da wannan ƙuduri a bawa al'umma dama a bawa arewacin najeriya dama a ba mutane dama a san ma menene ne kudirin ta kunsa domin ba za a zo ka kawo mana abu a cikin ma'ana a gurguje a gurguje ya kudin ba a ma fahimci abun ba a zo a samu a gaba wakilci muke yi al'umma suka zaɓe mu kuma mun tse da Qur'ani zamu musu aiki zamu musu wakilci so yau idan muka zo muka bar cewa wannan abun ma'ana wanda suka kawo shi suka cimma abin da suka cimma to ba mu yi wakilci ba kuma ma'ana sai Allah ya tambaye mu shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar fage ta jihar Kano Muhammad Bello Shehu ya ba da bayanin abin da yasa suka janye aiki akan kudirin dokar to ni ya fahimta ba wani abu yasa aka dage ba face pressure daga bangaren mu mu yan majalisa da muke adawa da abun da yawun talakawan da muke wakilta kuma su kansu daga kasa da fureja da ake samu daga wajen al'umma na gari musamman limamanmu yadda suka ɗauki abin da ake maganganu a kan shi lalle lalle abu ne da abin ayaba ne da kuma cewar abu ne da masana mu dai a namu bangaren mun gamsu cewa abin nan ba alheri bane ba musamman mu daga yankin da muka fito shi kuwa shugaban majalisar dattawa Goswill abio ya ce babu yadda majalisa za ta yi wani abu da al'umman kasa ba su amince da shi ba so long as this senate uh, is convinced that it is in the interest of Nigeria guidance, we will go ahead with it with a view to bringing our economy on a forward march. ya ce, saboda haka ya kafa kwamiti na musamman a ƙarƙashin shugaban marasa rinjaye sanata Abba Moro domin haɗa gwiwa da ofishin shari'a na ƙasa saboda a tantance dokar kafin a dawo da ita ga majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.